dan Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International Arafai tare da ni Ahmad Abba. kuma shirin kasuwa a kai miki dole zai ci gaba da tattaunawa ne dangane da matsaloli ko asarar da matakin kasar saudiyya na hana aikin hajin bana ya janyo to sai dai a wannan karon shirin zai yada zango ne a jamhuriyar niger madalla jamhuriyar niger na cikin kasashen duniya da ke kai maniyyata da yawansu ya kai dubu goma sha shida ƙasa mai tsarki duk shekara domin gudanar da aikin hajji kuma wannan adadi ne da ke bada damar yin hada-hada ta kusan sefa miliyon dubu talatin da hudu baya ga guzurin maniyatan kuma kasar na da kamfanonin hada-hadar aikin haji kimanin 314 kuma a kasarin waɗannan kamfanoni dai na kokawa saboda halin ni iyasu da suka shiga kamar yadda amadu jallo hamma shugaban kamfanin badar da kai kai maniyata sama da 500 duk shekara ya shaida wa salisu isa maradi wallahi asara ba karama ce ba tun bara ma an yi asara kuma ga asarar ta bana ba shekara biyu kenan muna ɗauke da ɗawainiya ayyukanmu a kan wuyanmu to kun ga kenan wannan babba asara ke za a yi wallahi babban asara ba karama ba kamfani da yawa ko na barakin ya kai su ƙasa na banan kuma gashi zai kai su kuma ƙasa allah ɗai ya san yadda za mu yi don masu kamfuna su huta cikin wannan aiki saboda ka karbi kuɗaɗen mutane ka fara aiki kuma an ke babu kahara kuma an ke babu yanzu aka ke sai baɗi Na yi da matsalolin da kamfuna za su shiga akwai kamfuna da yawa sai dai allah ya taimaka musu ya hudda su cikin wannan matsala gwamnati ya kamata a dibi wannan matsala tunda wannan kiwo da ya kawo wannan matsala akwai abubuwa da yawa da ya kamata a diba ma masu ajans don su samu mahuta ka yi aiki bara ciki ka yi aiki bana to baɗi in za a yi haji ramin nan ina za ka samo abun da za ka binne shi da shi Shi ne babban matsala wannan matsala dai ba iya kamfanoni ya shafa ba har ma da maniyyata da suka yunkuro tun a bara amma aka kwashe shekaru biyu ba tare da haƙar su ta cimma ruwa ba ga ra'ayin wasu daga cikinsu. in dan rai bai yi daɗi ba tunda duk abin da mutum ka kudurce shi shekara da shekaru kana ganin bana dai tun da bara ba a samu aka te muna ganin bana allah ya an samu tahiya surtu ke an bari an yi abin nan na umara to wannan ya dan kara mu karfin gwiwa to amma kuma komi makadari ne duk abin da Allah bai kadarta ba duk abin da gaba a ba kuma kina Allah bai ba da ikon yin shi ba eh, sai mai hakuri kuma magani insha Allah ba diyalla ko mu samu sa'a ta to wallahi ni dai gaskiya bai mana daɗi ba fi dillahi. kamar shekara bara ba a yi ba kuma a ce bana ba a yi ba musulmi duk sun shiga wani hali ni ma kan kaina na shiga wani hali gaskiya ba mu ji daɗin wanga labari ba Allah mun maganin abin mun tabka ta allura ta corona gashi kuma hama da ya kusa za a mana ta biyu walla to sun ce allura corona tana yi to kuma me yasa za su tsaye da aikin hashi. Mm. sun ce allura corona an maka ita kenan baka da matsala ko ina kana iya shiga to kuma yanzu sun ce ba sun tsaye da aikin hashi to mi kenan mi ke ma'ana allura corona da yanzu dai kun dangana a mu ba mu dangana ba muna nan dai muna maga yadda Allah ya da mu gaskiya. Gwamnatin Nijar dai ta buƙaci kamfanoni da su maida mutane kudadensu lamarin da bai yi wa wasunsu daɗi ba. To sai dai a cewar Ustaz Ibrahim Abdallah na kamfanin Wadil Kura ya ce a shirye suke su bi umarnin na gwamnati. Cewa alhakin da ke so kuɗinsa a ba su kuɗinsa wannan ba matsala. Tun da Emil ma mutanen da muka yi ramkurse da yawa ne. Wasu su kuɗinsu suke ba su iya hankuri mun ba su kuɗinsu da yawa. bada ma haka nan ne wani yake kudin su ba matsala ana ba su kudin su mai hankuri za a ba zai yi hankuri wannan tsakanin kamfani da da federal kin ne in mutum ya amince bar kudin su ba laifi ya amince ya amsa kudin su kuma ba laifi zaka ba su kudin su saboda amana ne wanda ya baka tun da aikin su bai yi ba wannan ba matsala amma cewa hasara hasara ba ta tabbata da akwai hasara akwai kudin a garma akwai kudin ma'aikata akwai kudin empo akwai abubuwa da yawa da ake ake ake yi lantarki ma ka sani da yawa ne kuma dole ka iske akwai kes wanda za ka biya ma'aikata akalla kana da ma'aikata guda hudu za ka musu salar a duk wata ga kudin haya da sauransu dole a hasara kai an riga an yi si wannan ba sai dai mu roƙi Allah su yalla ya maida da mutane alheri tuni dai wasu maniyatan suka karbi nasu kudaden yayin da wasu suka bari har sai abin da hali yayi ga kuma dalilin wasunsu to wannan hajjin bana dai Allah ne bai nawa mu yi ta ba ni dai kan kaina sai na zuba kuɗi na miliyan biyu da ɗari uku can muna jira mun ji hakkomi amma halurri amma na corona shikenan sai ga sako ya zo daga saudiya aka ce ban babu aikin haji muna shawara mu bar kuɗin nan ma wato laki san ɗan kasuwa da kuɗin wata kasuwa sai na ce mai to a bani miliyan guda cikin kuɗin nan dan juya magani abin da hali zai badawa to amma muna fata Allah sabari in Allah ya Allah ya sa mu samu wannan aiki mu dai mahi yawa kamfanin kamar dai namu dai tambaya su kai waɗanda suke kuɗin su waɗanda suke kuɗin su an ba su kuɗin su waɗanda kuma waɗanda mu dai ba mu amshi kuɗin ba waɗanda ba su bukatar kuɗin dai suna hankuri dai kuwa an shi wannan kamfani amsa kuɗin nan shi babban hatsari ne amma da yake masha Allah baran da nan duk dai ba su yi ba ta kai gare su kwantara ba kenan dai mahiyawa in ba wani wani fanni mutu ya shiga ba kenan kuɗin dai bai kamata a ce an taba su da in mai abu ya ce yana su ba bai samu su amma dai mu dai ba mu amsa ba dai mai su. Masana tattalin arziki na ganin wannan mataki na gwamnatin Saudiya da ake danganta shi da annobar corona na iya durkusar da kamfanonin aikin hajji da dama a jamhuriyar Nijar. Wannan ne ya sa Alhaji Mustapha Kadi na ƙungiyoyin kare hakkin maniyata ya yi kira ga gwamnati da ta agaza waɗannan kamfanoni. cewa da Muna a jamhuriyar Nijar muna da agents waɗanda suna aikin haji kuma sun yi amsa kudaden alhazai amma ba su samu eh, tahiya haji ba domin saudiya ta ce ba haji bara kuma ba haji bana su waɗanga in ja'in ya cancanta kuma wajibi ne kamfani idan za ta samu matsala a wannan huskar covid gwamnati ya ba da tallahi waɗannan kamfunan ka an kama musu domin su samu rauni ka su samu matsala ma muke iya cewa a huskar alhazai daidai ne gwamnati ya tsaye nazari gami da hukuma ta haji ta jamhuriyar Nijar yayin ne za a yi waɗanga agence agence a nan jamhuriyar Nijar hiya da ɗari biyu wadda za a kama musu kowace bakin wato eh, matsalolin da ta samu wadda za a yi musu tallahi kar su samu irin matsalar da za ta kai su ƙasa. Akwai dai ɓangarori da dama da matakin ƙasar Saudiyan ya bari da tagumi abin da ya sa ma masana tattalin arziki irin su Ada Kwamma ke bukatan ganin an tallafa wa al'umma. Shin wa'anga kamfanoni in ba a tallafa musu ba ƙarshen ta wasu su rihe kuma su hidda su kori ma'aikata in suka kori ma'aikatan nan su a nan ma'aikatan ina ne makomasu. ina ne makoma su babban matsala ce kenan babban matsala ba ma kaɗan da ba saboda ga tattalin arziki mana tun da in wanda ke aiki yanzu ka ɗauki misali kamfani ɗari uku suna aiki da sha hudu suna aiki karamin takadiri kana iya samun fiye da mutum ɗari biyar wanda ke aiki ƙarƙashin su cikin mutum nan ɗari biyar in tattalin arzikin su ya karya suna iya hidda mutum ɗari uku in ka ɗauki mutum nan ɗari uku mutum nawa suke ci dawa baya gare su matsala ce ga tattalin arzikin kasa. amma ni kiran da ke gare ni gwamnati tana samun tallafi na corona gwamnati tana da gwalgwado arziki na ƙasa ya kamata ta zamana da masu kamfanonin nan ta san wace hanya za ta bi yanzu lokacin da mutane aka zuba musu kuɗin mutane suka biya kuɗin hajjin nan ba mamaki wasu kamfanuna sun san da ribar da ke gare su ciki sun biya ma'aikatan da ba su biya ba shekara ko kuwa annan watanni sun biya wasu duyoyi da adda na ga gwamnati sun biya wasu eh, abubuwansu cikin wannan abin yanzu mai da mutane kuɗin su za su yi yanzu shin wa'annan kuɗin da suka riga sun ka kashe wanda suna tunanin nasu ne yanzu kaka za su yi wa zai ba su wannan abin da za su karshen ta wani mutum fiskoloji kaman wani mutum ya samu tabuwa rashin ta ga maka da an kai karshen ta ya bar gidan shi ba za a kara ganin shi ba ba a ba sa inda ya ta ba yana taba kwakwalwar mutane yana ta kwakwalwar mutane mana tunda menene mutum ne wanda predator bai taba zuwa makka ba sai aka yi katarin yayi dubara duka da Allah da iko shi ya samu abubuwan shi ya tattara ya saida ya biya makka ya gaya ma yan uwa ne makka zai taya ya gaya ma abokan arziki makka zai taya kowa ya san da zai taya makka yanzu an zo an ce mishi babu taya makka predator wani ma in in ya taya shi yana ya taya shi Nigeria ko taya shi wata kasa ce bai maka alkoma in ba wata wata lokaci yayi na na taya shi gare shi kamar akwai kumya na ya hudu zai taya bai bai taya ba kenan wannan abu yana ya taba hankalin mutum ya taba arzikin tattalin arziki jirgi kuma ya taɓa ƙwalwa mutum. Wannan mataki na mahukuntan Saudiya ta zo wa duniya da bazata. Lura da cewa tuni kasashen turai suka fara sassauta dokokin takaita walwala da suka sanya saboda hana bazuwar cutar corona. Bugu da ƙari ma, yanzu haka ana gudanar da manyan gasannin ƙwallon ƙafar turai da Amurka. inda aka bar dubban magoya baya halartar kallon wasannin. To ma sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu cikin wannan shiri da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai musamman Salisu Isa daga Maradi. Ni da na gabatar Ahmad Abba ke mana fatan alheri. A huta lafiya.